من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بايعك يا السلام عليكم ورحمة الله a darasin da ya gabata mun tsaya karshen aya ta ɗari daidai wa man yuhajir fi sabilillah yajidu fil ardi muragaman kaseeran wa sa'a ya zuwa fadin sa wa kana Allahu ghafurar rahima yau kuma za mu tashi daidai farkon aya ta 101 shine malai ce summa tatarraka al-kalamu fil hijrati ila bayani ma yusibu al-musafir min ba'd al bayan an yi magana game da hijira a ayar da ta wuce gaba ta wuce baya yanzu kuma ayan da za ta zo nan gaba za a yi magana dangane da abin da zai iya faruwa ga matafiyi min ba'd ajzi na samun raunin jika a sakamakon samun rauni ko gajiya to sai ubangiji kuma ya kawo masa wani sabon hukunci fi ikmalin salati dangane da cika sallah a ce ba dole sai ya cika ta ba kama yan bagi kamar da kamar yadda ya kamata a ce mutum yayi ta a zaman gida fa qala ta'ala sallatin a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقتلوا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا Allah ta wa idza darabtum fil ardi idan kun yi tafiya a cikin ƙasa falaita alaikum junahun babu laifi gare ku an taksuru min as ku takaita wani abu min as-salati na sallah rukhsatan dan wannan ya zanto rahusa a gare ku fil qiyam wal qu'udi dangane da adadin tsayuwa da kuma adadin zama wa baqi harakati salati allati la yumkinu lil musafir an ya'ti biha da sauran motsi wanda da dama masallaci mai yawa ba zai iya kawo su ba a matsayinsa na matafiyi babu laifi mutum ya rage wani abu na adadin in sallah ko adadin harakat da ke cikin sallah ma alkhawfi tare da jin tsoro fa innahu yaksuruha hatta innahu yusalli bil ima mutum na iya rage sallah har ya zanto wani lokacin baya iya samun damar sallatar ta sai dai ima'i ima'i shine nuni ko isyara inda ta'azzurul harakat idan ya zanto kai kawo daga ruku'i zuwa ga sujada daga sujada zuwa ga tsayawa kuma zai wahala to sai mutum yayi sallah ima'i kama kala kamar yadda ubangiji ta'ala ce in khiftum an yaftinakum allazina kafaru wannan idan har kun ji tsoron kafirai su fitine ku ayyana lukum bi makruhin idan kun ji tsoron kafirai wato ainihin su wanzar da wani abin ki game da ku aw man yushabihu al-kuffar ko wanda ya kama da kafirai min lusus na daga barayi yan fashi wa kazalika fi halil maradi idza ta'azzara ma'ahu al qiyam haka kuma hukunci yake a halin rashin lafiya idan tsayuwa ta zama wahala fal julus to sai mutum ya sallah a zaune thumma al irtija sannan idan zama ya gagara sai mutum ya sallah a kwance bi kadril imkan gwargwadon iyawarsa wala tutraku salatu tafutu ma dama al muslimu mukallafan babu yanda za a yi a bar sallah ta kubuce matukar mutum yana nan a matsayinsa na mukallafi wato akwai hankali tare da shi li'annaha hiya al wuslatu bayna al abdi wa rabbih domin sallah ita ce abin da ke sadar da bawa take sada alaka tsakanin bawa da ubangijinsa malaka haza huwa al-qasr al-mazkur fil aya adimta malan ya bayar wannan aya malamai suna maganganu a kanta Allah ta wa idza darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taksuru min as-salah ad-darbu fil ardi idan an ce ad-darbu fil ardi as-safaru kenan ma'anarsa tafiya bulaguro idan an ce ad-darbu bil ardi ya zanto al-masu kenan saboda haka babin tayammuma sai ake cewa fa daraba al-arda bi bi ma'ana mataha amma idan ce ad-darbu fil ardi ya zanto me kenan tafiya ko bulaguro wannan haka yake a larabcin alqur'ani mai girma haka yake kuma a gangariyar larabci to da haka ubangiji ce idan har tafiya ta kama ku falaita alaikum junahun babu laifi akan ku an taksuru min sala ko takaita sallah to wannan takaitawa irin iri biyu ce imma kasrul kamiyya wa in ma kasrul kayfiyya kasrul kamiyya rage adadin rakawoyi kasrul kayfiyya rakawoyi suna nan yadda suke amma an rage siffarta ina fata an fahimta rage adadin rakawoyi wannan sananne ne amma rage adadin sufofi na sallafa a rakawoyin suna nan yadda ka saba sallatansu amma waɗansu ababai wanda suke dole ne a kanka lokacin da baka samu wata matsala ba yanzu an sauƙaƙe maka su saboda samuwar matsala kamar fuskantar alƙibla dole ne a cikin sallah to ya kasance a caɓe da yaki ba dama ka fuskanci alƙibla duk inda ka dama ka sallaci duk inda gaban ka yasa sai ka kalle kai sallah idan a cikin gida ne dai ka ga dai sallar sai ka yi tarka a hudu yaƙi ya faru a cikin gida idan a tafiya ne za ka yi ta sallan kasaru sannan kuma za ka rage adadin sufofinta ba da ruku'i da sauran al'amuran da ka saba yi a sallar gida to sai sa wadansu malamai suke malamai suke sabani kan wannan aya shin kasarun da ke cikin wannan ayar wani kasar din ake nufi hal huwa kasarul kamiyya ko kuma kasarul kaifiyya shi yasa wadansu sai suka ce kasarul kamiyya ake nufi wato ana nufin kasaru na rage adadin rakawoyi idan tafiya ta kama ku waɗansu kuma suka ce a'a kasaru na rage adadin rakawoyi babu shi a cikin alkur'ani akwai shi dai a hadisi nan gurin kasarul kaifiyya Allah ke nufi me yasa aka ce kasar kaifiya yake nufi da Allah ce in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru idan kun ji tsoron wato ainihin kafare za su fitine ku ba ya zama salatul khawf ba kenan salatul kasar sai ko da tsoro ko ba tsoro ba tana nan ba idan ka ce ana nufin kasarul kaifi kasarul kamiyya to ya zanto salatul kasar kenan ba wanda zai yi ta sai wanda tsoro ya kama shi matukar kana cikin aminci ba za ka yi kasaru ba ina fatan kun fahimci wannan da kyau amma ta da wannan aya tana cewa in khiftum an yaftinakum na kafaru yaushe ne za ku yi kasar din da ake nufi a cikin wannan aya yaushe ne za ku yi ki akwai yaushe a a in khiftum sai in kun ji tsoron an yaftinakum na kafaru kafare za su fitine ku a wurin yaki kenan wanda ya tabbata a salatul khawf tana da sufofi daban-daban wanda suka tabbata a cikin sunna domin dama sababin wato salatul khawf shine ya kasance a wajen yaki ne wannan yakin a cikin gida ne ko kuma a daji ne sannan kuma wannan tsoro din zai zanto kala biyu ne amma dai kun fita wajen yaƙi ba a riga an fara yakin ba amma ana sa ran faruwarsa daga nan zuwa kowane minti ne zuwa amma kuma kun riga kun ranka ce kuna cikin yaƙi ana musayan wuta lokacin sallah yayi idan an riga an ranka da yaƙi ana musayar wuta lokacin sallah yayi to ba wani maganar sallar jam'i sai da kowa ya tashi daban shine kan Allah ya fa in khiftum farijalan aw rukbana in har tsoro ya tsawaita a cikin yaki ana ta yaki to farijalan aw rukbana ku yi sallah kowane irin hali wanda yake kan doki ya kan doki wanda yake tafiya a kasa ya kan a kasa yana harbi da kwari da baka yana harbi da bindiga kuma yana sallah Allahu akbar yana harba bindiga a lokacin ruku'i ba zai ruku'i ba sai dai ce Allahu akbar ya dan sadda kansa dan yana ganin me ke faruwa a gaba sami Allahu liman hamida ya dago sujada kuma ya sake haka Allahu akbar ba ta ya kai goshi kasa ba haka ma'ana sujuda zai zanto yayi kasa da kansa sama da halin da ya samu kansa lokacin rukuni da haka har ya kirga adadin rakawoyin da ya kamata yayi yi sallama to shine can fa in kuntum farjalan aw rukbana to amma wanda yake cikin wannan ayar wanda bayanin sa zai zo a aya ta gaba siffar yadda annabi yadda aka ce annabi ya sallaci mutane da ita ita kaga za a yi jam'i illa iyaka liman ya sallaci adadin waɗansu rakawo'i da waɗansu mamu waɗansu mamu suna gadi sannan kuma sauran su zo su zo su karasa kamar yadda bayani zai zo nan gaba a takaice dai kasarun da wannan aya take nufi ne kasarul kaifiyya la kasarul kamiyya kasarul kamiyya innama ja'a fil hadith wa hadhihi al-aya tatahaddathu an kasarul kaifiyya ba ta magana akan sallan kasaru na tafiya da ake a'a tana magana akan sallan tsoro da ke faruwa a wajen yaki wanda ita ba ta ake ragewa ba ta ne aka yafe maka wani bangare cika ruku'i aka yafe ma cika sujuda aka yafe ma idan al'amuran sun rinta shine fala junaha alaikum an takasuru min as-salati in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru to shine malai yake cewa tsoro din nan fa shine tsoro na kafare wadansu malamai suka ce banda tsoron kafare a wajen yaki ko da tsoron yan fashi da makami kun yi tafiya daga nan gurin kun shiga dogon mota za ku aba ko za ku Lagos lokacin sallah a cikin daji sai kuka tsaya duk da makaman ku na kariya sun saboda jin tsoron yan fashi a irin wannan halin ya halatta ku yi sallan tsoro wanda siffarta zai zo nan gaba jin tsoron abokanan gaba daidai yake da jin tsoro na yan fashi a nan ba ya halatta wato ainihin ku yi sallar tsoro kamar yadda malai ce ko jin tsoron allusus yace wa kazalika halal marbi haka dai mara lafiya shi ma an ce masa yayi kasaru amma ba kasarul kamiyya ba kasarul ne kasarul kaifiyya tunda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa salli qa'iman fa in lam tastati fa qa'idan fa in lam tastati fa ala jam kai sallah a tsaye in ka kasa samun dama kai a zaune in ka kasa samun dama yi ta a kwance ka ganin gurin kai kasaru amma kasarul kaifiyya ba kasarul kamiyya ba na haka duk malam ya riskar da su cikin wannan aya kuma akwai hadisi da ke nuna haka musamman dangane da salatul marid yace dai sallah a kowane hali ba a bari ta wuce mutum matukar yana nan a matsayin sa na mukallafi abinda ake nufi da mukallafi mutum ya kai shekarun balaga sannan kuma yana da hankali ai ya zama mukallafi kenan duk mutumin da ya kai shekarun balaga kuma ya zanto yana da hankali ba wai hankalinsa ya wuce jikinsa ba to wajibi ne ya sallah a cikin kowane irin hali ko da bai sami yin sarki ba kada mara lafiya ya kwanta a gadon asibiti ya ta kare sallah cewa baya iya yin taimama bai samu wanda zai kawo masa kasa ba azhar din zai ta wuce ta shekaran zai ta wuce yana jira sai ya warke ya rama a kowane hali yayi matukar da hankaltar hankalinsa kar ya bari lokacin sallah ya wuce bai yi ta ba fattakullaha mastafatu to shi malaka ta hada huwa al-qasr al-mazkur fil aya wannan shine kasarun da ake nufi a wannan aya wa amma al-qasr bi ma'ana naqsi adad raka'at as-salati ar-ruba'iyyah amma kasar wanda ake nufin rage adadin sallah mai raka'o'i guda hudu min arba'in ila sanatayin daga raka'a hudu zuwa biyu fi safarin tawil wanda ake yin sa a tafiya mai tsawo musafata arba'ata buridin wanda ya kai buridi hudu aw samaniyatun wa arba'ina milan ko ya kai mil arba'in da nawa da takwas fa innahu sabata bis sunna fa ce wannan ya tabbata a sunna mun sallama cewa kasaru a sunna ya tabbata amma cewa sai an kai burdi hudu da 48 babu wani hadisin da yake haka duk abin da kai ya ansa sunan kasar ka iya yin sallah duk tajar da ka ansa sunan ah, abin nan safar za ka iya yin kasar a cikin ta abin da ake bukata menene zai ansa sunan as-safaru abin da zamu fassara shi da Hausa kenan mu ce bulaguro ko mu ce wani yayi tafiya kamar yadda na sha buga misali idan ka zo gida ne ma na na tafi gwarzo me za a bada labari za a ce na tafi unguwa ko za a ce yayi tafiya yayi tafiya to kaga daga nan zuwa gurbin kenan zan yi kasaru ba ruwana mil 48 ne ya kai bai kai ba ba ruwana in dai tafiya za a sa mata suna bulaguro wanda shine as-safaru a larabce magana ta kare ya halatta kai kasaru ko in ce dole ne kai kasaru a ra'ayin malaman da suke ganin kasar din wajibi ce kuma ya halatta ka ajiye azumi na ramadana bayan sallar karama an gane ko yace fa innahu ta bis sunnah fala yustaratu fihi wuqu'ul khawfi jins wato shi sallan kasaru wadda ake yi a sakamakon tafiya ba a sai in mutum ya ji tsoro min al'adu na abokin adawa bal lil musafir al ma al matafiyi zai iya yin kasaru ne tare da cewa yana cikin abinci lima fi sahihaini saboda abin da ke cikin bukhari da muslim annahu sallallahu alaihi wa sallam safara bayna makkah wal madina annabi sallallahu da wasallam tabbata gare shi yayi tafiya tsakanin makka da madina la yaqafu illa allah azza wa jal baya jin tsoron wani zai tare shi a hanya baya jin tsoron kowa sai ubangijinsa amma tare da haka yusalli raka'ataini yana tayin sallah raka'a biyu biyu har kai makka to kaga ba za a ce sharadi ne sai in kan tsoro ba in kuntum an yaftina kum allazina kafaru wannan kawai ya sai nuna wannan ayar tana magana ne akan alkasaru fil kayfiyya la fil kamiyya Allah ce innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina innal kafirina lalle kafirai nuna lakum sun kasance gare ku aduwwan mubina makiya waɗanda suke masu bayyana kiyayya gare ku ai bayyinul adawa masu bayyana kiyayya gare ku sun matatarraka ila bayani kayfiyati salatul khawf a abin da zai biyo baya ubangiji zai ci gaba da yin bayani ne dangane da yadda ake yin sallan tsoro fahimmin babin باب الرخصة في قصر الصلاة المذكور wannan babi ne na ruhusa ubangiji ya bamu rahusa dangane da tauye siffofin sallah في الآية المتقدمة دلنا الآية تجب تقوم وأن ذاتي بيان يدعي فيه أبو فقال تعالى ثالثا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم وإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ويميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أو كنتم مرضى أن تدعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا وإذا كنت فيهم إذا كاكسا في أتكنس وأن اللمير إني أكي فسكن تدشي منزو صلى الله عليه وسلم وأنتم تخافون الأدوة kai da su ko kasance kuna cikin jin tsoron fuskantar abokanan adawanku fa kamta lahum salata sai ka so ka tsayar da sallah tare da su to ga yadda zaka yi sallar nan a baya malai ce wa huna jara ala adati qur'ani nan gurin kamar an kawo magana ne bisa ga al'adan yadda qur'ani ke bayyanar da magana fil khitabi wajen bayyanar da magana ga annabi sallallahu alaihi wasallam fala mafhuma lahu bayan da za a yi ka fahimci kishiyar wannan maganar dan wadansu suka ce tunda an ce wa idza kunta fihim fa aqamta lahum as-salata kaza kaza kaza kaza kenan sai lokacin rayuwar annabi ne kai ake salatul khawfi bayan ya kai ba za a yi ba wai saboda Allah ya ce me wa idza kunta fihim sai suka ce sai in yana nan kenan yanzu in idza lam takun fihim ba ba za a yi ba haka waɗansu suka fahimta to shi ne malai yake cewa a'a wa huna jara ala adatil qur'ani fil khitab wannan magana ta gudana ne bisa ga al'adan qur'ani yadda yake koro zance fala mafhuma lahu kar ka fahimci kishiyarsa ka ce ba za a yi aiki da shi ba yanzu لأن الصحابة رضي الله عنهم domin sahabbai tsira da mutum tabbata da wato Allah ka yarda da su istamarru ala al bihi ba'dahu sallallahu alaihi wa sallam sun ci gaba da yin aiki da wannan ayar bayan shudewar annabi da sun fahimci lokacin rayuwarsa ne kawai ake salatul kawfi da busi ba yin su ya nuna kenan lalle wato sun fahimci ana yi ne lokacin rayuwarsa da kuma har ya zuwa ranar tashin kiyama matukar sababin ya faru to za a yi an gane ko fa yakunu muradu sai to babban abin da wannan aya take nufi idza kunta fihim kana al-hukmu ma dhukira idan kana nan tare da su to hukunci shine abin da zai biyo baya wa idza lam takun fihim idan kuma baka cikin su falyakun bihim imamuhum as-sala limamin ke tsaye musu da sallah bisa ga irin tsarin yadda kai lokacin da kana da shi yasa waɗansu daga cikin yan bid'a suna kafa wannan ne da yake khawarij ne ko su ai suke cewa su yanzu ba salatul khawf saboda mai tunda an ce sai in annabi na dan. to sai kai musu ilzami kace to ayar zakafa da Allah ce khudh min amwalihim da waike da annabi ki sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum yasa waɗansu kawai mazauna karkara suka zo suka ce a wannan ayar ta ce a ba annabi zakka kai bakar yanzu ba za mu baka ba me hujjar ku suka ce wannan ayar sa aka yi annabi ya karba kai ko baki ne ba <laughs> sai da bakar ya daura kamar da yake yake su sai da aka ladabtar da su suka fahimci nasin yadda ya kamata kaga ko ɗansu ba sa fahimtar nasin sai an ladabtar da sai sun ga da su kaga san zuciya ne yi su ce wai dan kawai lokacin annabi za su bayar da zakka amma bayan shi da wai to wa za a ba wanda ayar ta ce a ba baya nan haka suka ce to nan gurin wato malai ke yin wannan bayani don ya fahimtar da mu wa idza kunta fihim fa kamta lahum salata idan ka kasance a cikin su sai ka so ka tsaya da sallah tare da su sallah irin ta tsoro to ga yadda za ku yi ta fal takum ta'ifatum minhum ma'aka a samu wani bangare daga cikin su su tsaya tare da kai don yin sallah wa tata'akhkhara ta'ifatun sai kuma waɗansu kashi na biyu su kuma su tsaya su yi jinkiri kar su shiga sallah su fuskanci abokanan adawa suna jiran ko ta kwana ko za a kawo muku farmaki waɗannan kuwa suna sallah tare da kai fa iza sajadu idan sun kammala sallata sun kammala sallah tare da kai domin a sujuda nan wurin nufin as-salatu bi ba wani nufin sujada guda ɗaya ba fa iza sajadu idan sun sallaci sallah tare da kai yakunu min wara'ikum to sai su kuma su fita su tsaya a bayan ku suna jiran abokanan adawa an gane ku wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu sai waɗancan nadazu wanda suke jira abokan adawa ba su sallah ba sai su zo su kuma fal sallu ma'aka su zo su sallah tare da kai ina fatan kuna fahimta da kyau shine fal yakunu min ra'aykum ukura ta'ifatul ukhra ya ra'aykum yahrisuna ila an taqdu salah wanda za su je su riga gadi har ku kammala sallah wa tadhhabu hadhihi ta'ifa tahris wal ya'khudhu hidrahum wa aslihatahum lokacin da su ma mu za su shiga bayan ka sallah wal yaquzu hizrahum su zauna cikin shiri fa ana sallah kuma ana shirin yaki wal yaquzu hizrahum su zauna cikin shirin su wa aslihatahum kuma su rike makaman su bindiga na rataye kuma ana cikin sahu saboda ko al'amuran za su rikici sai sallah kuma ta rikici ta koma ta suratul baqara ba ta suratul nisa'i ba fa in kuntum farjalan aw rukbana idan abubuwa sun yi tsauri da yawa shi yasa ba yadda aje makami ba sai sallah wannan ba tawakkali bane ka rike bindiga ka kana sallah shine magana in ana cikin tsoro an gane ku shine wal yaqudu hijrahum wa aslihatahum ai ma'ahum ila an taqdu salah har ya zuwa lokacin da za ku kammala sallah malai ce wa qad fa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama kadhalika bi batni nakhl haka annabi ya aikata a wani wuri da ake kira batnu nakhl tsakanin makka zuwa ta'if rawahu shaykhan imam al-bukhari da muslim sun ruwaito hadisin yadda wancan hadisi yake wanda malai yake isharar zuwa gare shi eh, akwai bayani gwara-gwara sama da yadda ayar ta zo amma dai bari mu kammala nan gaba malik wa kayfiyatu salatul khawfi inda malik amma tsarin yadda imam malik ya bada fatawa ayi salatul khawfi gashi nan zai zo yusalli al-imam bi kulli ta'ifatin raka'atayn liman zai sallata raka'a biyu tare da kowace tawaga daga cikin tawagogin nan guda biyu fil ruba'iyya idan sallah mai raka'a hudu ce wa bi ta'ifatin ukhra raka'a fi thulathiyya fi thulathiyya wato in kuma wato ainihin tawagar in kuma sallar mai raka'a uku ce to zai yi raka'a biyu zai yi raka'a biyu tare da mutanen farko na karshe kuma ya raka'a ɗaya tare da su wa raka'atan fi kunaiya ko raka'a daya tare da mamun farko idan sallan mai raka'a biyu ce wa inda shafi'i yusalli bi kulli ta'ifatin as-salata al-kamila fa yakunu al-imam salla tilka as-salata marratayn amma a wurin imam shafi'i wato liman zai mamun farko zai raka'a biyu tare da su yayi sallama mamun na biyu su sake zuwa ya limance su yayi raka'a biyu tare da su yayi sallama a wurin imam shafi'i an gane ku wa taqa'u thaniya nafilatan ta biyun sai ta zanto kamar wato nafila ta lil imami dangane da shi liman li'annaha mu'adatun domin ya zanto ya ne ta kenan wa hiya ja'izatun indahu wannan ko halal ne a gare shi yayi hakan fil amni a lokacin zaman lafiya wal khawfi haka kuma da lokacin tsoro wa yattafiqu ma ghairihi illa malikan imam shafi'i yana yin tarayya da sauran malaman da suka na fiqhu sai dai malik ne kawai bai tarayya da shi ba fil khawfi cikin abin da ya tafi sallan tsoro kaifiyan sallan tsoro wadda Malik ke yin gare ta a mazhabin imam malik kamar yadda ya rawaito cikin mafatin sa mukaddara sallah ce za a yi raka'a biyu liman zai tsaya ya kasa sojojinsa kashi biyu muqaddara su ɗari ne hamsin suna fuskantar abokanan adawa hamsin su zo tare da liman idan suka zo aka yi kabbara aka shiga cikin sallah idan ya sallaci raka'a daya zai shiga ta biyu kenan ko lokacin da ya tashi ya miƙe ta biyu zai tsaya su waɗannan su ƙara sawa kansu sallar su da kansu raka ta biyu an gane ku idan suka ƙara sawa kansu sallar su da kansu su tashi tafi sai kuma su waɗancan na ɗazu wanda suke jira su kuma sai su shigo sai liman ya ƙarasa wannan a tare da su idan ya ƙarasa raka ta biyu tare da su kaga shi zai zauna su kuma su tashi sai ne su tashi su ciko sallah idan suka tashi suka ciko su jirayi liman har sai ya yi sallama sannan su yi sallama wato liman zai tsaya a zaune na jiran su lokacin da ya zauna su ma za su miƙe su kammala biyan abin da ke kansu zo su zauna ya tabbatar yana kyautar sun yin sun kammala karatun tahiyya sannan ya sallama su yi sallama tare da shi a nan gudun kun ga mamutun da suka yi sallah an farko tare da liman yanzu sun riga liman yin me sallama ya halatta a wannan babin ya halatta amma mamu na biyu kuwa liman da ya yi raka'a ta biyu wanda ita ce ta biyu a wurin su kuma ita ce ta farko sai ya zauna da ya zauna sai yake jiran su je su dawo su su kora ka ta biyu su zauna su kammala karatun tahiya ba za su yi sallama ba sai ya yi sallama sannan sai su yi sallama tare wannan kaifiyar akwai ta cikin mawafani imam malik kaifiya ta biyu kamar irin wannan ce ba bambanci sai ta fuskar sallama shine cewa da ya zo ya zauna shi kawai zai sallama ne su kuma su tashi su tuko in sun tuko kuma su yi wa kansu sallama kowa ya tafi sa wannan cikin guda biyun nan kowace an ruwa imam malik ya kawo ta kowace an ruwaito ta daga imamu malik ibn anas amma ta imamu shafi'i wanda yake magana akai wannan hadisin jabir dan abdullahi ne cikin bukhari da muslim hadisi ne ingantacce cikin bukhari da muslim kaga ya mako rake annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo zai yi salatul khawfi tare da sahabbansa sai ya kasa rabi ya tsaya a bi tare da su aka kammala aka yi sallama komai suka tashi suka tafi sannan sai sauran ku zo ku yin sallace ku suka zo su ma su a bi tare da su aka tashi kaga wanda ta sauki ina ba ta fahimta to kun ga wannan ta fi sauki kuma ita ce tafi inganci duk cikin salatul kafafi domin duk abin da bukhari da muslim suka ittifaki a kansa ya tsara dukkan wani riwaya da wani zai ruwaito ba a cewa sauran ba su inganta ba akwai kaifiya kaifiya ta salatul khawf kusan guda shida da malamai suke ruwaitowa amma dai wadda tafi kowace inganci ita ce wannan dan ita ce bukhari da muslim duk abin da bukhari da muslim yayi ittifaki wajen ruwaito shi to ya tsara wanda bukhari kada ya ruwaito ko muslim kada ya ruwaito ko kuma a ce wani daga cikin malaman hadisi ya ruwaito wanda bai kai matsayin bukhari ko muslim ba ta fuskar littafi ba ta fuskar mutuntakar bukhari ko wani ba ina fata an fahimta dan waɗansu sukan fahimta idan aka ce littafin bukhari ya tsarna wani duk dauka yanzu kenan imamul bukhari ya fi imam malik falala ko ya fi imam shafi'i falala ba haka bane ba littafin sharaɗin da aka bi wajen tabbatar da littafin bukhari ba irinsa aka bi wajen rubuta muwatta na imam malik ko kuma al'ummu na imam shafi wannan duk malamai sun tabbatar da wannan martabar ta littafin ce bin dukka da irin sharaɗi da ka'idoji da mawallafin ya sa wajen rubuta wannan littafin ina fatan kun fahimta da kyau to ne Allah madaukakin sarki ce waddal ladina kafaru su kafirai sun so law tagfuduna ina ma ati za ku gafala idza qumtum ila salati ku tashi ku je ku yi sallah ku duka gaba ɗaya lokaci guda ku gafala an asliyatikum ku kyale makamanku wa amtiatikum da sauran kayayyakin ku familuna alaikum mailatan wahida sai su zo su kawo muku farmaki karan karo ɗaya wato kuna cikin sallah su auka muku aukawa guda ɗaya. haka kafirai da suke nufi su yi al'ummar musulmi sai ku rabu da su a lokacin sallah ya zo in sun ji za su yi sallah sai mu far musu sai Allah ya nuna ga yadda za ku yi sallar ta yadda kun kiyaye tsakanin maslaha guda biyu ga fuskantar abokin adawa ga kuma sallah kuma kowace ibada ce a lokaci guda ba ku rasa sallan ku ba ko ba ku rasa yin jihadin ba ubangiji ya shar'anta wannan dan rahama ga al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam bi an yahmilu alaikum da su sun so su kawo muku hari ne gaba daya fa ya'khuzukum su kama ku a matsayin fursunonin yaki wa hadha illatul amri bi akhdhi silahi wannan shine hikimar da ubangiji yace wali ya'khudhu aslihatahu lalle su rike makamin su ko suna cikin sallah dan karku ku aje makamin kuma zuwa dauke to sai kasance kana tare da shi an gane ko Allah ce wala junaha alaikum babu laifi akan ku in kana bikum azam min mafarin idan ya kasance akwai wata illa ko wata cuta tare da ku min mafarin sakamakon ruwan sama au kuntum marda ko kun kasance marasa lafiya an taba'u aslihatakum ya kasance kun ajiye ku ma'ana lokacin sallar yayi ila lokacin an yi ruwan sama idan aka yi ruwan sama kayan da ke jikinka za su zanto da nauyi daukan makami a wannan lokacin zai kara nawaya ka to babu laifi ku ajiye makami ku yi sallar saboda wannan illa ko kuma mutum mara lafiya ne rashin lafiya ta kama shi ya dauki sulkin yakin sa da takubba da menene kuma yi sallah tare da su a haka nan gurin ba su wahala to sai Allah ce wannan babu laifi an taba'u aslihatakum ku ajje makamanku idan ɗaya daga cikin illolin nan guda biyu sun faru shine ne azam min matarin aw kuntum marda babu laifi an taba'u aslihatakum ku ajje makamanku ba lalle sai kun yi sallah tare da shi ba amma tare da haka Allah ya sake jaddadawa ya ce wa khudhu hizrakum lalle fa ku shiga cikin taitayenku ku min al'aduwi saboda abokin adawa ai ihtarizu minhu ku yi iyakacin kokarin ku wajen bayo kanku kariya daga abokin adawa mastatatan gurgurai da kuka sami iko inna allaha a'adda lil kafirin azaban muhila lalle allah ta'ala ya tanadan wa kafirai azaba maulatantiya na'am فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم وإذا طمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فإذا قضيتم الصلاة إذا كل جاكم كمل صلى إذا وجهن صلى دعك أنبتا أباية تسعروت النم أي فرغتم منها كن كملاتا فاذكروا الله to تقبض أن ci الله بالتهليل تيوي Allah wa tasbihi wa tahmidi wa takbir da tasbihi da kuma godiya ga Allah da kabbara fal amru lin ce umarnin da ke cikin wannan aya umarni ne na mustahabbanci hatta fil har lokacin tsoro wato ana son mutum ya rinka yawaita hailala li'anna al-kalama fi salatil khawfi saboda wannan magana ana yinta ne bayan an yi maganan sallar tsoro to sai Allah ce idan kun kammala wannan sallah fadhkurullaha ku ambaci Allah ta'ala kiyaman. kuna tsaye wa ku'udan da lokacin da kuke zaune wa ala junubikum da kuma lokacin da kuke kwance ai ina kuke kishin gide fi kulli hal ana nufin a kowane hali to sai waɗansu malamai suka ce menene hikimar ambato da aka yi umarni da shi anan bayan kammala sallan tsoro sai waɗansu malaman suke cewa hikimar da ke cikin nan shine sallan tsoro an yafe maka waɗansu rukunai daga cikin ta baka sami yin ta irin yadda kake yin sallar gida ba to wannan abin da aka ce an yafe maka shi sai ta zanto sallar ko wani nau'i na tawaya a cikin ta to wannan nau'i na tawaya din ubangiji na so ya baka cikakken lada sai ya umarce ka da yin zikiri da yawa bayan sallar dan ya take gurbin wancan tawayan da ka samu a cikin sallar ina fatan kun fahimta shi yasa anan aka umarni da zikirin a can ma cikin suratul bakara aka umarni da fa in kuntum farijalan aw rukbana fa idza amintum sai da ne fazkurullaha kama allamakum ma lam takunu ta'lamun anan ma fa idza qabaitum as fankurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala wannan zikiri da za yawaita sai ya cike gurbin da kuka samu a sallan tsoro tunda an dai faɗa muku kai ta yadda za ku yi wanda kun san siffar ta ta banda sallar gida an yafe muku ababe da dama to ku cike gurbin da yawan zikiri wani kuma za ta yi bayan ababen da aka yafe masa ba da dama to kuma tsoro zai kada shi ya zanto ba tunani ma bai sarraka anawa aka sallata ba duk dai zikiri sai cike wannan gurbin da aka samu shine fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum waɗansu malaman suka ce a'a yanzu in kun kammala sallan tsoro ai za ku je filin daga ne filin daga kuma yana bukatar zikiri ya ayyuhal amanu idza laqaytum fi'atan fasbutu sai ta me wazkurullaha kaseeran la'allakum tuflihun to sai waɗansu suke nuna muhimmancin zikiri da wannan ayar cewa duk cikin ibadoji ba waɗanda tsoro baya sa a yafe maka sosai guda biyu zikiri sallah amma sauran ibadoji idan tsoro ya tsoro yaƙi ya yaƙi ana yafe maka su tafiya kawai za ka yi sai a ce kenan ka sha ruwa azumi lafiyar shi ba tsoro ba komai tafiya kawai kai sai aka sai kai ne ka sha ruwa amma kaga sallah ko dole sai an sallace ta duk da cewa an rage ma adadin rakawai kana gadan asibiti sai ka sallace ta suka ce to zikiri ma duk halin da bawa ke ciki ana son ya tana da ubangijinsa shi yasa sai suke tafiya tare da juna sallah da zikiri fa idza qadaytum as-salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum kuma wannan ke nuna mana lafazin alqada'u a larabcin alqur'ani mai girma ba shine qada'u ba a istilahi na fuqaha a yaran malaman fikihu idan an ce qaba'i me ake nufi da qaba'i ramuwa ada'i kuma shine yin abu akan lokacin sa qaba'i kuma shine ramuwa to amma a larabcin qur'ani idan an ce qaba al-qaba'u shine al-ada'u ba bambanci da juna dan nan Allah ce fa idza qadaytumus salata shin ramuwa ce suka yi ko kuma sun yi zane kan lokaci kan lokaci da suka yi abin da yake nufi idza addaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum haka mata aikin haji Allah ce fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka dhikrikum aba'akum aw ashadda dhikra idza qadaytum manasikakum ya ke nufi in kun raba ko in kun kammala in kun kammala manasikakum ibadojin ku na aikin haji kun je kun yi kwada kun yi tsayawan arfa kun kwana a muzdalifa sai aka ce fadhkurullaha ka dhikrikum aba'akum aw ashadda dhikra a yau kenan a kwanakin mina ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار to wannan zai saka gane maganar da muka yi kwanaki waɗansu suka yi ta rubuto raddi wani in karanta wani kuma in karanta amma ba na ba da sakon da ke cikin takardar da muka ce maganan ƙaba'i na sallah mutum ne ya bar sallah da ganganci har lokacin ta fita zai yi ƙaba'i zai rama muka ce yadda hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam suka nuna nau'ikan mutane guda biyu ne su aka ce su ramuwa nau'in mutum na farko mai mantuwa na biyu mai barci mutumin da ya manta sallah har lokacin ta ya fita da ya tuna sai sallace ta mutumin da barci ya ɗauke shi har lokacin sallah ya fita idan ya farka sai sallace ta mutumin da ya barta da ganganci ba siɗiɗi ba sa dada har lokacin ta ya fita to shi ko me zai yanzu maganganu biyu ne malamai suka yi akan shi waɗansu suka ce ya kafirta ya fita daga musulunci ya yarda waɗannan suka ce a bai yarda ba sai in yayi inkarin sallan ne kaga akwai hadari kwarai da gaske laifinsa ramuwar wannan ba zai biya ba saboda suka ce dan ita sallah wata ibada ce da take da bangarori guda biyu farko gangan jikin ita sallar na biyu lokaci kayyadajje da aka ɗora mata gangan jikin kadai baya amfani sai inda lokaci lokaci kadai baya amfani sai da me sai da gangan jikin wannan bangarorin guda biyu sai sun yi tarayya da zina da zaran an rasa daya ba tare da uzuri ba shikenan babu sallah ka zo ka sallaci azhar karfe 8 na safe raka hudu kai dogon karatu kai komai zo ba ta yi ba saboda me baka yi akan lokacin da aka ce ba to tun da ka san cewa in kai binne kafin lokacin ta fita ba to dan me kuma zaka bari bayan rana ta fada kai ta kuma ka ce ta yi me bambanci tsakanin wancan da wannan duk dai ba lokacin ta bane ba to saboda haka ramuwa ana yin ta ne ga mai barci ko ga mai abinda amma duk wanda ya bar sallah da ganganci hatsarin da ke kansa ya fi kansar ramuwa kar ku dauka da an ce ba zai rama ba da laifi ai gara ka yi gara ka yi wani abu a ce maka kai kafara ko kai abin nan wannan laifin sa na ga duk laifin da kaje an ce yi kafara to da sauki yanzu kaga al yaminul al-munaqada da yake tana da sauki sai aka ce kai kafara fa kafaratu ta'amu عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تعرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام أما أني من الغموس كأكت باء كان كفارا ba بند زي كان كلمة توبة إلى الله توبة النسوة جس tawbatan توبة كيني كو زي kawai zai sa ba أما كودا kama كيرز دكا ba بك كان كريا كان كذلهم با to da haka kar mutum ya dauka dan ya bar sallar da gangan an ce ba zai ba wai yana ganin nan ta riga ta faru ta kare an yi wa mai da mai ɗaya sata ba abin da zai faru akwai abin da zai faru sai in ka tubu zuwa ga Allah taubatan da suha to amma kafa hujja da cewa za a yi ramuwa sai suke cewa wai abin da yasa aka ce za a yi ramuwa akwai hadisin annabi da yake cikin sahih bukhari da yake cewa ma adraktum fasallu wa man fatakum fa atimmu sai suka ce akwai wata riwaya wadda take cewa man fatakum faqdu akwai wata riwaya tana cewa wa ma fatakum faqdu abin da ya kubuce muku ku yi me mu kaga cewa za mu yi kai kaga ba zai yi ba yi wannan gwarancin abin da ya kuma ce maka yi shi sallallahu alaihi wa sallam saboda haka alqada'u a nan gurin in ma hadisin ya inganta daidai yake da qada'u a cikin wannan aya لأنه لا مخالفة بين قول الله وقول رسوله محمد صلى الله عليه وسلم فإذا قضيتم الصلاة من يد فإذا أديتم الصلاة تتم فإذا إذا فاتكم yiwa زي أنتو إتمام لي بدأ يواب النمى كما لدي تفا أتموا بيدي كده أو رواية amma kar mu dauki alqada yana nufin wato ainihin a ramuwa idan mun gaishe cikin qur'ani ko cikin hadisi alqada islahin fuqaha daban alqada kuma a larabcin qur'ani da hadisi daban wannan idan mutum ya fahimce zai taimaka masa wajen gane mas'aloli da dama fazkuru Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum Allah ta idan kun samu amintuwa ai amintum kun amintu sakanat qulubukum wa amintum ba'da ma wada'at al-harbu awzaraha zukatanku suka natsu kuka amintu bayan an riga an warware wutar yaki fa aqimus salata to sai ku ci gaba da tsayar da sallah a tsarin sallah na da yan sallar tsoro kuma lokacin ta wuce kenan kun gane ko ai adduha bi hukukiha ku bayar da sallah da haƙƙoƙinta da kuka sani bi ta'dili arkaniha ta hanyar cikar kunanta wa mura'ati shara'itiha da cika dukkan sharuɗoɗinta wa sunaniha da sunnoninta mimma ubiha lakum taksiruhu daga cikin irin ababen da da an halatta muku ku takaita su waqtal khawfi a lokacin tsoro to yanzu kuma tunda kun aminta dole sai kun yi ta cikakkiya an gane ku inna salata lallai ita sallah kanat alal mu'minina kitaban mawquta aba ce wadda take wajibi akan mummunai mawqutan kuma abin kaddarawa ay muqaddarun awqatuha wadda aka iyakance lokutan ta fala tu'akhiruha anhu kar ka jirkin ta sallah ta bar lokacin ta fil a lokacin fil a zaman gida Arba'a raka'at wato tsawon wato rakawoyi guda hudu wa fi safar raka'ataini in kuma a tafiya ne rakawoyi guda biyu fala budda an tu'adda kar ka yasa ubangiji ke zargin waɗanda suke zargin ta sallah kuma ya musu barazana da wuta fawailul lil musallin hum an salatihim sahu yawa wani zai iya cewa da kai a ya za a ce dan sun yi sahawu a cikin sallah kuma a ce za a yi musu bayan ko muna da babu su sujudu sahawi <laughs> ba haka bane ba shine ibn al-qayyim yake cewa a akwai bambanci alladhina hum an salatihim sahun waɗannan da gangan suka barta alladhina hum fi salatihim sahun wannan rafkanwa ce ta kama su ba da ganganci ba saboda haka wanda rafkanwa ta kama ba da ganganci ba wannan sai su sujudu sahwi sai sallah ta cika amma wanda aka kawo an salatihim sahun to da gangan suka barta kenan da haka aka musu barazana da wuta Allah allazina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un bala ce walamma amara al-mu'minina fil ayati al-mutaqaddima yayin da ubangiji ya umarci mun ne a ayar da ta gabata an ya khudhu hijrahu cewa su shiga taitayin su ko su rike shirin su wa sila su kuma shirya wajen rike makamin su ma'ahum tare da su hatta fi sala har a cikin lokacin wato wa akazu silahi rike makami ma'ahum tare da su hatta fi salati har lokacin sallah illa ma ad-darurati sai illa rura ta hana hakan nahahum fi ma ya'ti an at-tahawul a ayat da za su biyo baya ubangiji ya hana mummunai dangane da yin sakaci fi mukawamatul kuffari game da fuskantar kafirai fi kulli halin a kowane irin hali ma'ana ba a so ka nuna tanka ba a san mummunai su nuna ragwantakar su a gaban kafirai fa qala sai ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما ولا تهنوا كركي روني في ابتغاء القوم دنگني da neman kafirai litukatiluhum dan saboda ku je ku yake su karku rauni karku rawanci in takunu ta'lamun in kun kasance kuna jin radadi ay tajiduna alamal jira in kuna jin radadin miki ko kurji da za ku yi a wajen yaki fa alamu ya'lamuna kama alamu. su ma suna jin radadi irin yadda kuke ji ai mislukum kamar ku suke amma tare da haka wala yajbununa liqitalikum sai yake su su tsorata dan me ku za ku tsorata an gane ko wa tarjuna min Allah ma la yarjun arhalin ku kuwa tarjuna min Allah kuna fatan samun nasara da taimako a wajen Allah da kuma lada a wajen Allah ma la yarjun irin abin da su ba sa fatan samun haka yanzu ku da su kun yi tarayya wajen jin radadi wajen jin zafi duk wanda aka taba shi zai ji jiki amma kun fifice su saboda ku kuna da kyakkyawan fata cewa ubangiji zai taimake ku kuna da kyakkyawan fata Allah ya muku alkawalin ɗaya daga cikin kyawawa guda biyu shine ko dai ku yi nasara akan su ku samu ganima ko kuma su kashe ku ku samu shahada to tunda haka ne meye na jin tsoron mutuwa a ciki meye na jin tsoro su ko ba su da wannan ɗaya daga cikin alkawarin nan guda biyu ba su da shi amma tare da haka ba su tsorata ba dan me ku kuke tsorata ma'ana kamar ana zaburar da mummune ne su zanto jarumai a wajen yaki yani watar juna min Allah ma la yarjun kuna fatan irin abin da ba sa fatan samu hum su din fi kitalikum dangane da ku fa antum taziduna alaihim bizalika ku yanzu kun samu wani dadi akan su da wannan abin fa yambagi an ta takunu arghaba minhum fihi ya kamata ku zanto ku kuka fi su kishirwar yaki ku kuka fi su kwadayin haduwa wa kana allah aliman hakima lalle Allah ta'ala ya kasance masani bi kulli shay'in dangane da kowane irin abu ma yanfa'ukum ma yadurrukum irin abin da zai amfane ku da irin abin da zai cutar da ku fa yukhbirukum likai la tatahawanu fihi sai ubangiji ya labarta muku domin kar ku yi sakaci a cikin al'amarin hakiman sannan ubangiji ya kasance mai hikima fi sun'ihi cikin abin da yake aikatawa fama dabbarahu lakum ahsanu lakum fattabi'uhu duk abin da Allah ya tsara muku to shi yafi dacewa da ku da haka ku bi shi tanjahu za ku rabota in kun yi haka fi a'malikum a cikin ayyukanku litadumu fi amnin dan ku ci gaba da dawama cikin aminci wa tahfazu shara'ihu dan kuma ku kiyaye shari'o'insa wal adalata fi ma bainakum ku tsayar da adalci a tsakaninku da juna to ayat da za ta biyo baya wajen ayoyi goma ne suna da alaka da juna lokaci guda suka sauka to kike ga sama bari sai dai sati na gaba mu tashi akan su abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada kai wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah shi ya ce mana الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله إن شاء الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن كومي يتينا سوى naji ka ce idan mutum ya bar sallah da gangan ba zai rama ba to menene hukuncinsa kenan ko kuma shi kenan babu komai a kansa ko barci yake kila ina jin da yadda aka yi barci kake amma dai ka sai kasa din ka sake ji sosai ina jin zaki da ka ji sosai da baka yi wannan tambayar ba wato ku gane shari'a takan sa mutum ramuwa ko ta sa mutum kafara wani lokacin kuma ake sa mutum ramuwa ko a sa shi kafara saboda laifinsa yana da girma da yawa kamar yadda na buga mana misali babin rantsuwa akwai rantsuwoyi guda uku yaminin lagawo wanda ba su da komai sai yaminin munafida wanda mutum ya kulla rantsuwa bisa ga cewa zan yi kaza ko ba zan yi kaza ba idan ka ce zan yi kaza ka kudurta a cikin zuciyarka ka rantsa wallahi gobe zan je wuri kaza ko gobe idan ka zo zan baka kaza idan goben nan taimaka baka wannan abu ba to kafara ta kama ka kafara ku shine ciyar da miskinai guda goma ko yi musu sutura ko kuma yantar da baiwa muna in mutum ya kasa yin ɗaya daga cikin ukun nan to sai ya azumin kwana uku kamar yadda aya ta nuna cikin suratul maida to amma akwai yaminul gamus yaminul gamus shine ka rantse akan abin da ya riga ya wuce kai ka san ƙarya kake ka rantse jiya baka zo wuri ba a tambaye ka jiya kana wuri kaza ka ce wallahi ina nan bayan ko baka nan ko ka je wuri kaza ce jiya ba kai ne gani a wuri kaza ka ce wallahi tallahi ba ni bane wannan munin ta yafi karfin kai kan fara da kanka ta istighfari zaka yi ta zuwa ga ubangiji ka tuba tuba kamar yadda tuba take iya kankare shirka ga mutumin da ya rayu a shirka shekara 40 ko 60 ya zo wata na karshe ko mako na karshe na rayuwarsa ko yinin ƙarshe ya tuba duk za a kan kare wannan abin to haka kai ma za a kan kare ma wannan rantsuwa amma wani sai dauka tunda an ce ba za a kafara ba shikenan babu laifi akan mutum akwai laifin yana nan ba yanzu abin da zai kan kare laifin sai ne sai tuba din to haka ramuwa ga sallah ramuwa ce wadda take abin nan abinda malamai suke cewa shine idan ka tashi za ka yi sallah a lokacin da ba nata ba da wani umarni ka yi da umarnin yin sallah wanda yake cikin qur'ani ko ka samu wani sabon umarni domin yanzu ka fitar da ita daga lokacin ta to lokacin da za ka yi ta kana bukatar kuma shari'a ta nuna maka shi dan yanzu in dai ka fitar da ita daga lokacin ta to lokacin da za ka kai ta kuma ya zama mai ya zama gaibu ba sananne bane ba duk mutumin da bai la'asar ba har rana ta faɗi da ganganci daga nan daga nan gurin har zuwa lokacin da rana za ta fito a wani lokaci ne ya kamata yi shari'a za ta kyale ka a baragada ta ce ka yi a lokacin da ka dama in kaga dama kai takwas ko kai goma ko kai tara ko kai sha daya umarnin farko dai an kaide ma lokaci wa aqimis salata tarafay an-nahar wa zulafan min al-layl aqimis salata liduluki shamsi ila ghasaqi al-layl wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta annabi bayyana kuma haka cikin hadisai kowanne ga lokacin yadda yake sai ka cire daga lokacin da annabi ya sa maka aya ta sa maka to kuma ka kai ila shi yasa suka ce asali kowa ya yi sallah a lokacinta duk wanda bai yi ta akan lokacinta ba ya bari har lokacin ya wuce to sai in sabon umarni ya zo ya ce to yi a nan gurin sannan ka yi in umarni bai zo ba to kuma da me zai yi waye umarci shi Allah dai dai umarci ga lokacin san ya wuce ina fatan kuna fahimta da kyau to kaga waɗanda ke barin sallah lokacin ta wuce kala nawa ne ko dai mutum ya bar ta da ganganci ko mutum ya bar ta da mantuwa ko mutum ya barta da barci ko ya zanto sanadiyan barinta don saboda mutum mahaukaci ne baya da hankali har lokacin ta fita bai ba ko ya kasance mara lafiya ne wanda baya cikin hankalinsa ya suma ba hankalinsa tare da shi rashin lafiya ya yi da ta yadda bai san waye ke kansa ba waye ke nan ba lokacin sallah ya shigo har ya fita yanzu wannan nau'ikan mutane guda biyar sun yi tarayya cewa ba su yi sallah a lokacin ta ba to a ciki sai mu kalle su tunda sun ɗauke ta daga lokacin ta sun kai ta wani lokaci daban kowanne daga cikinsu ya kamata mu kafa dalili don sama masa ne zai yi sai ka duba cikin dukkan hadisai sai ga annabi ce man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza zakaraha wa zalika waqtuha idan mutum yayi barci ko yayi mantuwa to lokacin da ya farka daga barci ya raba ko shi lokacin da ya tashi ya tuna sai ya sallace ta mai mantuwa kenan idan ka duba wanda yake mara hankali kuwa saboda hauka ko sallar shekara talatin ya bari daga baya ya sami lafiya ba zai rama ko ɗaya daga ciki ba saboda shi hankali da shi ne ake rataye shari'a lokacin da baya da hankali wajabci baya kansa rufi alkalamu an salasin an istabi hatta ya hatalim wa anil majnun hatta ya fiq wa anil na'im hatta ya to lokacin da duk yawancin ba laifi ba dama ba ta kansa yana samun hankali ne ta hau kanshi yanzu baka ta ya rama abin da baya kai kamar da yaro da ya balaga baka ta ya rama adadin sallolin da suka wuce shi shekarun yarinta to haka ba ku ci ba za ka ce rama adadin sallolin da suka wuce shi ba a shekarun da ya hauka ga hakuri tukuna ai hakuri to sai wa ya rage sai sai sai, sai mara lafiyan da ya suma to a nan gurin mara lafiyan da ya suma shi ina ya kamata mu sashi da waye kama shin yayi kama da mai barci mu ce ya rama ko kama kamata mai tabin hankali mu ce ba ramuwa a kansa saboda haka sai sai ka duba ka ga siffofin mutumin da yake barci ka duba ka ga siffofin mai suma sannan ka kalli siffofin mahaukaci ka kuma kalli siffofin mai barci a ah, wasu siffofin wa mai suma da wanda ya kama sai ka riskar da hukunci da shi to sai kashi na shida da malam ya da wannan ya fadakar da ni mata masu jinin al'ada da masu jinin beki wannan suna barin sallah har lokacin da ya fita adadin kwanaki amma za su rama ba za su rama ba waye hana su rama annabi sallallahu alaihi wasallam aisha ta ce kunna na umar bi qada as-sawm wala naqadu bi wala na umar bi qada as-salat ala ya halin wannan ai babarinta barinta ma suka yi ba ka hada su da wadancan domin idan an ce bari mutumin da ba wani uzuri sai ya barta wadancan kaga ai abin nan wannan tana da uzuri dama tana cikin halin da ba za ta yi sallah din bakin da haka ba a jiskar da su da wadancan duk dai ka hada shi da wancan ba dai ya rasa hankali ba farfadiya ke to saboda haka dai waɗannan mas'aloli ne wato umarni na yin sallah na yin ibada a lokacin ta umarni ne wanda dama shine asli in an cire ta daga lokacin ta to kuma ya hataji ila amrin jadid dole sai da wani sabon umarnin kafin a yi ta in babu kuma to ba za a yi ba in an yi kuma to da wata hujja aka yi kenan shine mai maraki su'ud sharhi ne na abin da da tafin usul suke ne na malikiya yake cewa wal amru la yastalzimu al qada'a bal huwa bil amr al jadid jaa li'annahu fi zamanin mu'ayyan yati lima alaihi min naf'in buni wa qala farrazi idhal mujazza'u li kulli juz'in hukmuhu yansahib yace wal amru la yastalzimu al qada cewa yi sallah azhar idan rana ta karkata wannan baya sa kuma ka bari ta faɗi kuma ka ce zaka yi ta bal huwa bil amri al jadid jaa ita ramuwa sai ka samu sabon umarni yanzu li'annahu fi waqtin mu'ayyani dan yin sallah a lokacinta an ayyane ma lokaci sananne ne ya'ti lima alaihi min naf'in buni wannan lokacin fi shari'a ta ga amfanin sa sai take sallah a ciki idan ka shirya kuma ka kai to da da za ka yi shine ce wa khalafa razi ba wanda ya saba anan sai razi ɗaya daga cikin malaman usul sita yace izil mujazza'u li kulli juz'in hukmuhu yansahi yace dan ita ibada tana da juz'i guda biyu al-juz'u al-awwal fi'lu sala al-juz'u ath-thani waqtuha fa idza fataka al-waqtu fala tafutuka sala wal jumhur suka ce la laha juz'ani mutalazimani la yanfaku ahaduhuma an al-akhar al-fi'lu salati ma'a al-waqti inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta ayyuhuma aqwa hujja al-jumhur wato dai kada ranka ya bashi da yawa kamata yi kai kai ma ka bincika insha Allah za ga abin da na gani sama da ma wanda na gani inda ka bincika bai yawa ka fina himma ka gano bai da yawa na ganin malami akan wannan mas'ala jini wanda yake kuma an san ba na al'ada bane ba ba kuma na biki bane ba wannan baya hana ta sallah baya hana ta yi sallah baya hana ta yi azumi za ta yi amfani da wani tsumma da za ta hana jinin fitowa ta yi ibadarta da haka annabi ya bayar da sufofin jini na al'ada ce damun aswadu yu'raku shi jinin al'ada ja ne mai sirkin baki ba za a gan shi jagau ba yana da sirkin baki jinin al'ada yu'raf lafazin yu'rafu yakan ce akan gane shi waɗansu suka ce yu'raf yana da wari shine ma'anan yu'raf din sannan mai tunkuɗa juna ne wajen sa shi jinin al'ada sannan kuma galibin lokacin sa ko kafin ya fito ko lokacin sa mace takan ji zafi a gabanta shi yasa mal qadi Abubakar ya fassara wa yasalunaka anil mahid qul huwa adha cewa al'aza anan ai ta ta'azza bihi almar'atu inda khurujihi minha wannan radadi da mace take ji lokacin fitowarsa to kaga da waɗannan sufofin za su taimaka mace ta gane jinin al'ada kenan ya kasance ja ne mai sarkin baki ya kasance yana da karni ko wari karni haka sannan kuma ya kasance yana tunkuɗa juna wajen fitowarsa sannan kuma mace na jin zafi a gabanta lokacin fitowarsa ko kafin fitowar ko lokacin fitowar ina fatan ka fahimta to da zaran waɗannan siffofi guda hudu ba sa tare da jini to shine zai iya zama ba na al'ada ba kuma jinin al'ada daga cikin mahaifa ke fitowa kai tsaye wani jinin kuma na cuta zai zanto daga wani sashen yake na jiki ba lalle ne ya zanto daga mahaifa ba eh kamar yaya na wancan da ta wuce ita ba ta sani ba ai shine nace ba ta san cewa wannan jinin baya hana sallah ba ai shine bata sani ba sai yau ba za mu ce ta rama ba sai dai mu ce shikenan ta cigaba da sallar ta yanzu daga yau hukunci yazo shikenan ba a koma baya ita shine yayi tafiya yayi kwana hudu zai daina kasar ko ba zai daina ba in dai kana na a sunan matafi ba za ka daina kasar ba sai in ka je ne da nufin zama a garin ka je tirani to kaga yanzu ka je ka zama dan gari kenan to shine sai ka daina kasar annabi ya je tabuka yayi kwana 20 yana kasar ya zo fatawa maka ya yi kwana adadi kusa da haka yana kasaru saboda haka ba a takaice tara kwana hudu wanda ce yana tafiya a jirgin kasa lokacin sallah ya kuma ba tsaya ba kuma yana jin tsoron in hanci har sai an je inda za a tsaya lokacin ta zai fita sai kai sallaka a jirgin kasa ya halatta da jirgin kasa da jirgin sama duk ana yin sallah ima'i in baka samu inda zaka zauna ka yi ta har ka yi da ruku'i da komai ba za ka yi ta ima'i har kullum ku tuna abu muhimmanci fa a cikin sallah lokaci akan yafe tsarki amma ba a yafe maka lokaci abinda mutanen mu ba sa gane da yawa kina me yasa aka kawo maka taimama dukkan su hifazan alal waqti ne yayi saboda kar ka tashi neman ruwa ka ce har lokaci ya fita ko kar ka tashi ka ce sai ka dumama ruwa idan za ka yi wanka da shi lokacin sallah zai fita da aka ce ka manta da dumama ruwan zo ka yi taimama rana ta fito ka yi wankan jarabata duk wannan duk saboda me lokaci addinin musulunci yana kulawa da lokaci saboda komai shi sa ubangiji ke rantsuwa da dukkan wani zamani sai da Allah ya rantsuwa da shi safe rana dare yini wane ne wa shamsu wa duha wal qamari zata laha wan nahari wal layli idza yaghsha wal layli idza yaghsha <laughs> ka gani wa duha wal layli idza saja duk zamuna wal asr innal insana lafi khusr saboda muhimmancin lokaci a rayuwa kuma ya rantsa da rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam saboda lokaci ne mai albarka la amruka innahum lafi sakratihim to amma mun muke daukar lokaci ba komai ba mu wulakantar da muntuna da awanni ba tare da mun ba ma jin ba mun yi asara yanzu ko turawa mai suke kirga a matsayin hasara a lissafin tattalin arzikin kasa in kaza an ce yau an yi asarar dala miliyan kaza ba gobara ba aka yi ba iska aka yi ba ba wani mamakon ruwan sama aka yi ya salwantar da amfanin gona ba a'a in dai ya kasance ko gosulo aka samu kai ma'aikaci da za ka tashi ka je aiki ka fara karfe takwas baka samu zuwa ba sai sha biyu kaga an yi awa nawa wannan awa hudun ku nawa ne wanda ba ku je aiki ba aka yi hasaran awa hudu ba ku yi aiki ba sai a ga me za a samu da kun yi wannan aikin leburancin da awa hudu ba a same shi ba a rannan saboda ba ku samu wannan awa hudun kun yi sojan aiki ba sannan kuma kun ci abinci kun sha ruwa duk a kyauta ba tare da kun <laughs> sai an fa wannan a matsayin hasarar da ake yi su zo nan gudun su ga hasara ga cikin gudun ba ku ta sai sun gaji da lissafi su haka suke ko kuma ya kasance mutum ne zai ci abinci sau uku a yini abincin naira ɗari da hamsin shi kaɗai amma kuma a yinin baya iya yin abin da zai kawo ɗari da hamsin shi ma zaune ne yana karkashin mahaifinsa ko yana karkashin wansa ko kanin mahaifi ko kanin waye ko wani abin nan maula shi kadai zai tashi da abincin 150 shi kadai amma baya iya kawo naira 50 din aini baya iya moriya ta naira 50 awanni da sun wuce ba zikiri ba salati ba komai zaune gari banza to su duk wanda suna kirga ta a cikin hasara to kaga lokaci yana da muhimmanci kina a wurin mu to abinda zai gane zuwa ga wannan gane cewa mahimmancin lokaci a cikin sallah ba karami bane ba idan ka shiga bosu daga nan gurin irin masu zuwa kasar inyamurai ko lagos ba su shiga da alwallanka in lokacin sallah ya kai kai a tsaya aka ki tsaya daga lokacin ta zai fita ya halitta kai sallah a zaune ima'i fa aina ma tuwallu fa samma wajhullah idan a jirgin kasa ne idan a jirgin sama ne duk ya halatta ya fi bari so lokacin ya fita kace za ka yi dai idan ka bari lokacin ya fita da ganganci yanzu ya ce kai amma yanzu anan ka san ubangiji ne yake kai kuma yace fattaqullaha masata'tum kuma yace wa ma ja'ala alaikum fid dini min harajin duk waɗannan ayoyin da suke duk an kawo su ne saboda shiga mutsutsun irin wannan ko malamai suke sanya ka'idoji na fiqhu idza baqa al-amru ittasa'a al'amari in yi kunci sai shari'a ta fara ba ka dama dai har ka samu kai Allah fahimtar da mu wannan yake cewa wai gaskiya ya kamata ka sake tunani game da hukuncin da ka faɗa a kan ansa sallama alhalin mutum na cikin sallah <laughs> shi ma hannun bai ji abin da na ce ina ji da Allah mai na faɗa lokacin da ne magana akan cewa har mai sallama ana iya masa sallama na ce zai ansa sallama da me ka ji ko yanzu in baka ji ba kaga sun tuna maka wanda suka kiyaye darasin kenan kila ka zo kana gingidi ne ba da baki mutum zai ansa ba zai ansa da ishara tambaya ta karshe wannan yake cewa Allah ya ce wa iz ibrahim rabb ibrahim li abihi azara yace wannan ayar ta nuna sunan mahaifin annabi ibrahim shine azara to amma kuma yana ganin waɗansu daga cikin malamai sukan yi kokarin su nuna a'a wannan ba sunan babansa bane sunan dan uwan mahaifinsa ne wai sunan babansa tarik ba azara ba wai suna ganin kamar bai dace ba annabin Allah irin Ibrahim a ce mahaifinsa kuma ya zanto ba musulmi ba wannan duk tawili ne mara kan gado amma in ba haka ba nassin qur'ani ya kawo wa iz ibrahim wa iz ibrahim li abihi azara atattakhidhu asnaman alaha inni araka wa qaumaka fi dalalin mubin ga kuma suratu maryam wa zikru fil kitabi ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya iz qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma' ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موئدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله tabarra min inna ibrahima nawahun alim yanzu in ka tashi tawili ba a dai zaka yi tawili ba aikin ya maka yawa ka tashi daga suratul an'am ka sake tafi a maryam ka sake dawowa suratul tauba ka tafi ina ne aikin zai maka yawa wato yadda ka'ida take wala tazru wazratun wazra ukhra laifin wani ba a dora mawali wani kuma cikin hikimar Allah subhanahu wataala ya gudanar da haka domin ya nuna mana dangantaka ba za ta yi amfani ba dan inda za ta yi amfani da ya kamata mahaifin Annabi Ibrahim dangantaka sa da mahaifinsa ta wato dangantaka sa da sa ta amfani shi amma ba za ta amfani shi tun da bai bi Allah ba karshe yana ta masa istighfari har ya mutu amma daga karshe da ya bayyana gare shi cewa mahaifinsa muke Allah ne Allah sanar da shi sai dana istighfari falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah tabarra'a minhu ya daina masa istighfari to saboda haka wannan babu wani abin da zai kawo annabi ibrahim cikas dan mahaifinsa ya zamanto gwargwadon yadda abin yake cikin alkur'ani kuma kullum abin da zaka lura dan uwa kai abin da zaka ce yanzu idan na ce to abihi me zaka ce sai ka ce wannan abu din ai majaz ne dan saboda akwai alhaqiqa da akwai almajaz wannan alhaqiqa da almajaz fa asalin wanda sai kawo shi cikin harshen larabci mu zulawa ne amma larabci na da na asali tun na lokacin jahiliya da ake kafa hujja da shi da walluwa lokacin sahabbai ba ruwansa da wani majaz ba su san majaz ba alhaqiqa wal majaz mu'tazilawa suka kawo su kun san saboda me saboda su yi tawilin sufofin Allah sai sai wai kalam akwai haqiqa akwai almajaz menene alhaqiqa amma sun yadda ai ba wai haka kawai ba dole sai da karina to in ba karina na zaka kawo wannan saboda haka dai ka'ida ce sananniya suka ce al aslu fil kalami al haqiqatu wa la yusaru ila al majaz illa limujibin yujibu dalik al aslu fil kalami al haqiqatu wa la yusaru ila al majaz asalin magana zaka dauke ta hakikaninta ba ka daukar ta kai ta majazi sai yana ko wata alaka ko wata alama da ta nuna ma wajabcin yin haka yanzu babu wannan alamar yanzu nan babu wata karina da za ta nuna maka haka dan haka wannan dai shine abin da ya abin nan wallawa nan sannan yayi wani abu wanda ke karizul kira yanzu ka yanzu mutum da nake nake kira Qur'ani sai kai sallama da wa alaikum salam wannan wa alaikum salam din karatu ne na yanke karatu ne dan an samu maka to yanzu wannan karatun da zan koma sabon karatu ne har yanzu kuma Allah ya fa za karatu alqur'ana fa sai izbi lokacin da nake mayar da sallama kamar na fitar da cikin karatu duk da ban tashi daga wurin karatun ba ban tashi daga darasin ba amma mayar da sallama ya nuna na tsara daga wancan aiki na karatu zuwa wani aiki na daban shine me mayar da sallama yanzu kuma zan koma karatu to kuma sai na sake sabon ilimi dan Allah ya fa za karatu alqur'ana fa sai izbillah sai shaytan rajim idza ka ga ai zarfiya ce a kowane lokaci eh a duk lokacin za za ka karatun qur'ani to shikenan ka tabbatar kai isti'aza akwai